بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن آمن بإحسان إلى يوم الدين الا رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يدعى الله سبحانه وتعالى لما يدلوك في الذنب الفرق وينه Nga farko ko ya ci gaba yin yin littafin man shi kunna zai a Sheikh Abdul Malik bin Abdulwani na pegani da imam rahman ne na dokin koyaman na ta littafin da na su ba ba su ko ya da bakin ba ya littafin mai na idan kwata na karshe a to bayanin karshe mini bayanin na mankufa da mini littafin alwarfa ta wani littafi mai kiwo ga littafi wani manka wani ke kaza ya bai kasa ta ke iya da ya kusu da wani littafi wani bai kasa ta da wasu wata littafi bidan ya ci fannin nan ya musu muga ba ko ya goro ya bi littafin da su shi amma da ko ta bukada asiri da mabanke da wani كون إجابيتيا أصول الفكي أقول كواحد الفكية إلي ميورة جالا كجم بأصول الفكينا وكجمين إلي من الجيسة أكيو شاكو بإسكين باكو وحد القرآن وحد حديثينا لذا كان شروط المستقيا زمنا إخفاد جويتا يشد فينا جالا كتيا المفتنة فتواشي المفتنة غير eti hukuncin a wani almustaqim gai asailu a hukmi shar'i zai diga eti a addini wani wani da iman da gawai mustaqi manyan wani ya jirayi almufti to mini sharati na man ko goka in ma da lita ci ba ya tiya sharati almufti wani gai adalci zangon gona yadda tawaya shi ne wazanawa da lufe ga adalci mu da muhimmanci samun mu lufe ga adalci e gona kafa tawaya shi ta ga adalci su kan dango zai ruge na gona da juga ya fi hukunto wa ya ce ya yi e kira na gona da ga dubu gaban da zarai na zai ruge da goya na gaba juga ya fi e hukuncin da suna addinin wa yi ya yi kira wa ya da wuce a magani ga korona ya ga la'akiya ne zanduta ya zanduta na waya ce can da mace ya ga wani musamman can da na manjiji bayani da manja ga tibuta a da alimu umma a da alimu minna a da alimu daula to a tukan dindo musulmi su jiki na gari wayi almagari ta ci kishi shigo da wani na. to musamman kan dando man jibe da epo ni ne epo buta da ba ko da mu daula in za yi man mai da ka bira ne hukuma yana hukuma jibe da jibe da su kan dando idan hukuma wa zo da ciwon asira wa ga dawa kada ayan Qur'ani yau ji in kare al'amarin wuce wa ta tawo ne na gwaya aya wuce ko hadisi ebo ebe jide ebe ndị ra ahịa egosiri na man kasa mmiri ahụ to man kasa ba shi ngai umma a to man ne ya al'umma shi jama'i kawai wo ebe na waga da jama'i shi ne da bai na fatawan kan dando kada na su shari'a za a tiya su in kare yin doki guda ga wuzo ga wuzo an yi da ga wani wato alami famuta ko ga wa ayi yadda na ɗauki jimin yahudu je ga yi harbi kudan kalima an mawaɗi da na ɗauke kanaitan amma na tsaya kanaitan ila fasala far sai na ɗauke wani luba to ma ya kusa ci nga mai na gu musulmi ge mu ba zan su da tashin abu na nga yi alimu milla man na tasayan anabawa ya ɗauki yau na. Wani kwanwe bayan da wani cewa na umai kwallo da ne da cikin zai wana ne kasa da bai na to ci zai wana to man da zai za alkhairi ta ci kafiya man gutan na ba ya zai za alkhairi ya kan dando na na ta da bai na na wa su da ta turo ya wuce wa da zan dando a ta tawana lokacin da hadaici da ni sai da turo adalci ake a gade sai da yi muku kullu wani ibo ne ga ta ta san da ta ma kiskin ba su har kun yi fahimta na nuna na na ga qur'an wana da ga ga lafiya ya bona ibo da da kuma ka ji amma wanda na ga da kiskin ba su wudan mu shirka na umuri zakuru توش الكاش ماذا شروط المستقبل شرط نجاحك يا زانتم جزايا تتوالى أما دوغة شروط ويجمع يشرط أبي دوغة شرط إضماء أصول جبوه وضم ذي ما يلزم من أدمه الأدب إن دوغة نجاحك زابونا ويسوشني وقولنا wakin gaba misali zanjon dona ya fata wani kenya na ga mini tuku wani ta zaɓar kira to zanjon dona ya fata wani tuji zaɓar kira ugbo ina wa ya fata wani ugbo tsakiya fata wani kiwa ngai ma yalta mu min adadihi al adab ina ga ga ce do etu ne wani na cin wani da misali sallaba yin sharatin sallah ya yi jawa da kibla yẹmu tiẹ lẹgẹ bẹ ti sọlá tiẹ jẹwu bá ń lọ tìlẹ tìlẹ tìlẹ àwọn yóò lọ wọn àdébà àdé sọlá nà ẹ wọn wọn ṣiṣẹ rẹ kiri iṣẹ rẹ tiẹ sọlá jẹ kó kó ti a ti àga ẹnẹ iṣẹ rẹ tiẹ lọ wọn kò tó jọ náà wọn. gbogbo ẹnẹ wà ní ga ń dẹ́rù náà ti mọ̀ ní etí ogun tó ń ṣèlè ọ̀nà sọ́nà nga mọ̀ yẹn àdọ̀bí àyè wọn ni iṣẹ́ rẹ tiẹ lọ an ya kuna mai alif tafiri wani mutum da ta zai ji gwaya su da shari'a tafiri zai ji kyasa ji na. zai ji je matsayin mutu ta gida zai ji je matsayin fatawa ya ta wani mutum da ta fi mimman ya ji gulahu tafiri zai yi shafi wanda aka biya na wanda na Kur'ani gana. Fas'alu ala zikir in kuntum la ta'lamun. wani kiwo da tashin zai ji da kita amma man na yi manci da ilimi da kikin ba su wani awa buji man da su ba sai dai a ga abu kuma don da ya ga man na da kike ga wani da zai ci da ba wajen man ga wa abu ke wa ya ga wa ta da wani amma wasu da ya ga kaya su na biyu to ba da da ya shiru sulmufi to awa ga wajen man don da ko saman dondo ya wa ko da ha wa na la ukunti rasula wa la ne. wa laysa lil alimi an yuqallida man huwa ya ya zai da ilimi na na wa la yakada ega ko mutu da zaman da shi na zai asabida wanda su da zaman da shi goya man ta bi ya ce ne ya tasiri da ga wa tasiri قدوم القول القائل بلا حجة إلى هسه تريدنا وذلك تقول قول الطائم وقدر ولا هسا ده جانب قبول قول القائل اتفق ويجا القائل إذا بشر بلا حجة وموضع حجة لا لدى حجة مثالي وزمان ذا

misali wani su da manyan agwari manyan izriya manyan risala wani lissafi jura wani da yadda da dalilin yadda shi hada a da abin da hukunci shi yawon domin don zura ga wajen na halali wa ko haramuwa ko makarohu ko mandubara wa mace da dalili ga wana wani lissafi da manne waje almukalli waje almukalli wa gwagwama wa mace kuta ya noma wanda mana wa ce ne ba kwai nan na musamman kimiyya ba in afirka ba ba ko mu kalli yi mu diga yau ido la yata bai yi maji man ki gara amma ki da ni ne mai take wannan da yake nage at-taqlida ibn al-masayyi alimu ibn taymiya rahimahullah ngani kumanji papa go kede zandondo ne jitaklili na uda kumanji wan zandondo ne gamanji wenda amuke da hili gana eyu gamanya Rawaci da ne a ga ittifaqi wata kumanjo a da zaman ne game da yadda kawai na wata bayani da wani mu mata da hili ga a ga makalli da yau ittifaqi ne mun da tafi ne mutum. Wannan rawaci ne da na bakwai mukalli duna ta zai

من بيتيه جنة أتكي إذا تقرأ التقريب أتكي عند نوتدارا بقول النبي إذو وجاء النبي لتنمي يسمى تقليدا أي آه، مصدر تقليد يقول تيجو يقول أنا صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن الحجة أنا بيجا جنوب حجة من مجد عن دنجنا جاء وشابه ومسلم جوانا

amma man shiga lokaci kici ya zama na na diga da tsirida ngai lokaci na na diga da kuma don ga yake kiya ta canza da bayani a na? wa ne man qal a taqlid min man jawazi fakara ya taqlid ya fakara ya farkoban ra'ayi wa man da su to min man jawazi na fakara at-taqlid na أو ليس قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله إذن قدر يجزشي وأنت لا تدري وموجد قدر من أين قاله بابولا جنة بابولا كنت النسيا كيف تستنبطه كيف استنباط هذا المدينة آية تشبه جاد الرجل man da shi da fasara ya a tsakin gida wannan man yudu ya fatawa ga yake da haramu ya sai ka ga halallu ya A ke kan duje da shi duk in ba ta ya ga nana to na yi a tsakin gida mai fasara ba shi na man shi ya sanar ya tsakin gida to kila ga da tsakin gida abu al-muttaqi mukallidu ya zai man gana mukallidu ya ẹgbẹ́ mi ni mọ́yìn á tẹ̀lé iná táwọn àlóde á. Tòbá bẹ́ẹ̀ tẹ̀sílì bá wòrò náà tó fẹ́ náà, àmọ́ mọ́yìn ń dàbí kókóró sí etí ọ̀dọ́ káńtà tó tẹ̀sí òwò tí ó èdè kókóró bí ọ̀nà. Àmọ́ mọ́yìn bẹ́ẹ̀ gẹ̀rẹ́ bọ́ká náà, ẹgbẹ́ náà rẹ̀ sọ̀lá ọ̀dọ̀ sọ̀lá zàǹdọ́m dẹ̀nà ló tó yìí náà ẹ̀ yóò gẹ́ tẹ̀sílì dà. Ẹgbẹ́ mi ni gẹ̀rẹ́ yóò gẹ́ tẹ̀sílì dì man yi gan wayawai babu ya hujja wala ne أما zai tafiya amma أتى ga nabi wahayi aka ya tura كم ذا القرآن جهلا لو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذا نبي وحي أشاهده وقو إذا نبي وجه تقليدا من قبل إن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس haka ke yi gaya da ta za'a na da haka ga ga yake ya kora idi bayanin ga yake ya kora ngai Allah mas'ala da shi na idafiya mas'ala na na tsina a nawa guba da na jinasa ngaye ya kora ngai yunhatu ayunhatu al-mas'ala التي لمسوها إليه بالمسألة التي أوهيت إليه ẹgbẹ́ ńláńlá ara ń lọ́tí náà tó ti da wá ìdí wọ́n yà ẹ̀bẹ̀ náà wọ́n láwọn ogun bá kẹ́ńdẹ̀ náà ti wá ìlú rẹ̀ da Gbogbo ń ṣe gbàgbọ́dọ̀ náà ànágbé gbogbo ẹ̀ṣẹ́ ti á sọ. Wọ́n lá ẹgbẹ́ ń lọ́tí náà ti wá ìlú rẹ̀ náà. Wọ́n ló ń bẹ̀sùn ọ̀bẹ ń lọ́tí náà a ga ṣe ìgbà àgbà ànágbé da, ẹ̀ṣẹ́ ti á a náà. amma, ko ó lọ àjòjá máa kọ̀ọ̀kan lè kọ̀wé ìtàgbé rẹ̀. Sáńgá ló wọ̀ nílẹ̀ yàgàgà ànágbé da. daga yan annabi zan tun da ala mai tukan ganin tasiri wuta wannan amma ya ga annabi da tasiri da ibn wahid da ga yake wahayo zan da ma da yake dalili wannan sai ya mushi na tasiri da amma man yi yawon fatawa shi dalili ya fatawa wacce wa mutum ga mai da da nuni na zai yi a tasiri da na yi ɗaya ke babu yana da ke dalili amma zancen da haka da wasu ke dalili yuna wajen taklidi kanga man yake haya ta hukuncin da tun wata haramu na to wata ne su da dalilin na na wata yana a yi wuce na gafi ma aya ce yawe wata ne su kuma kan nan da wajen ya bani wuce a wata ne bai wuce yana namu ne ta bai haram ko halal na sai eh, matsala ya al'ikirarin mai matsala ya suma na bangare da duka tauna ga al'ikirarin kalma ya ikirarin kalma waya e ba shi ne larauce ne sabu yana gari e su latugu da na biyu zuwa en don da na ke zuwa wala to gugan biyu gari ga al'ikirarin ndundu na wasu da wani na wato shi a lawalatu bi sa'ada aw da sa'ata wa kokari da misali da Allah ta so na yesana zanton da Allah ta so na a, dogara bi sa'ata ke khali sahara amma yanzu da ya za ji wani wani ya ce ji ba na ɗaya da wuce ga ijtihada ke da lafa kullum tafi mujallabin nina dole ne san don dole ba ya mutu ne ya mutu da rafi jike ya ne ba shi ne ya larabci ba amma ya ba mai usulu da ina sabi ijtihadi na man ya gayi da wa amma ijtihad fa huwa fadl al-ruhi fi bulugh al-qalb fi bulugh al-qalb فالمجتهد إن كان كاملا آلة بالاجتهاد فإن اجتهد في القلوب فأصاب فله الأجران ومن اجتهد واخطر فله اجر واحد من جاء الاجتهاد ان يقتدر باجتهادنا غاي بطل الوقت اذن لك الوقت بمعنى الطاقه والقوه اذن لك للكبر ونقول كريو طاقه ودا في بلوغ الغرض اتقوا gani da ina yi wani kowane algara ko ga ya wato edulu ko guri da ya wato yi zumanu ki wala gona zalika bi eki matsalan da kina wani wala wala ko guri gani da mu eyuba ijtihad zangon da ne wa hukunci za filita filita eki matsalan da kina na kina wani wada mawuci ko da ta ga matsalan na go to zanna da yuga wata sani wa mutusai da ta fi ta fi ta fi har da kokari wani zaman ki wani waza ila ya fata wani amma sai zai guda matsayi na wusuwa da zai ake ba ta yi hukuncin da su da fita cin wani man don don da shi zoliya ke matsala da zai kiya wani na da ya hanya wasan nan to man yi sai da wani hukuncin tuya mu ga lagin da ya buru ma ya yi ta kiwa ma ya yi ga al-mustafi فمجتهد كافي كافي كافي هذه المجتهد المطلق هذه المجتهد المذهب هذه المجتهد الفتوى مجتهد المطلق وذلك من نشر نبي توبا يقول لك يقول لك يقول zai hukunci ya Qur'an aya na bai sai a samu من جدا من mun diga mun ci cewa ba shin shi hukunci mutuwa ku take Qur'ani do inda ce na wani hukunci shi sun inda ce maza hukunci sun ga ku sau ba da shi sun 500 amsuliya kan ga izaye mun kai da e ba hukunci na dubiyar Qur'ani amma a ga sabon ku fita za ya ga na goka da a da ajin ga wuge bayani na bayani tun yau sabon ke na kidan na ajin wa tsorona min sharafi da wani wani haka ga a hajji su na da ya gaya ya kunshi da ba ta da ewa eh, ga yin jefi ne abu da gaske ma amma a jikin da ke ke da a a cikin da gudu da na yi suna ya kiro kunshi da wani musamman ya da littafi abu da abu littafi wani ku a hajji su ne ka yi ke kunshi ba da da ibn abu da abu da wuce imam shafi'in daga shafishin da nan sai a taba da suke rage yi za ta guta shi manjo a jisa na bi ta tafi ya duniya don gama na da bai ki ibn taymiya ga hadisi na ibn taymiya ta ya ga uja hadisa to wato ba mu ke da mutum ne da ga hadisin zango na ibn taymiya sai ya ga uja hadisa e ki da riya bai wani ilimi da to ki ne to amma ya kai ba mu shafi wani dokar da ga mutum ibn imam shafi ga ake zan don da ya na ma dukiya da ta ka ce ne amma dai gurgudu ne wasu kafe zai mu sai na musamman hadisi ne zai ga gari ta a ta mu yau da kuma fiki من شرط المجتهد المطلقة اللي لنا يصرف بلاغة أدب من الولاء الكنا صعب في sasa ilimin usulun sik wa ga ba da ilimin musalar hadis musamman wace ruwa ku je ga rijala ne je gwadi su za a yi su ga ta tafi da gwadi su e a illa yoke ego ga da bi su bari a da bi ba min sharasi da da hadis da ba ko gaskiya أبدا يكون بيننا وبين المجتهد المطلق أما أبدا المجتهد المذهبنا وقال إذا مذهب إنساني مذهب إمام مالك إذا لك استاذ إمام مالك وقعت أنا واجهه وده بيان فنوتم إمام مالك إذا أما إذا أصول مذهب إمام مالك إذا سبعين وكيف واجب استنباط إذا كايدا إمام مالك لا لا وتوقعنا إذا ما قولي قولي من يدي الأئمة الأربعة إن دون جاي بقصور كوارث نزل لا لا تتوقع إذا ما لي شو يشوف ده ما تتوقع نشوف ما مالك أنا من كاي دوشو وأنا سوزن بأمل آل المدينة إن ما هي مدينة شجاع كذا كذي كذا كذو إمام مالك إن ما هي مدينة شوان تسوق أمام الجسم جنبي جنب bukuwa ibn sahaba ta ka ne ba kuma ake da annabi sallallahu alaihi wasallam kilo da kai da la da kai yanzu wajen mai madina ta ta wa ta a ta wala ci da mutum to aka kai da ne al istisabana dan da al qiyas imam malik dan da satu sarihe ngaji ba ko ko ci go wajen amma imam malik da no ro ba to ba da وتلك حدود الله ولا تقربوها نوع الى سوريا amma da man da ciwo imamu shafi na ga ga tilka hududullah wala ta ta duha wato bo wada sun zama amma imam malik ne lokacin da kai ne sabbi zariya ya gogo gare agwaya ta zama da mala kai da shi goka ta usule kai da shi goka na mala ya duk waro da manya wasu shi goka da wasu kai da shi riya da ta na za ka ga da misali baya je gaji ne to haka yi kisan ba wani hadisi zai gafa inda ma a to amma ruwa wata kara imam malik duba har sun shiga amma abu hanifa shafi ahmad bin hanbal saka amma wa barakina wa duka da wuce ko kakara da wuce man ga to asibi al-mujtahid al-fatwa من رجال مجتهد الفتوى انا غيظا دكا ويسي فتوايا من والله ده قراينا amma wajen iske ba su hukuncin da cewa na ja ta goye ba ma wuce kuma na wuce na ja ta maboka ba man yuwa na wuce wuce ya fatwa ga a inda ci bangare fito kawai ya tsara wannan nawa inda ci bangare hadisin gaba wa ibada inda ci tafsir gaba wa ibada to man ya ga kaka amma mutlaq ga ta kaka ya ga to kushirin na jifa to mai ya ci gaba ya bayani ne ne idita da nan ga sabon da lokaci e su ci kokari ya kabo e kiwo waya شريعة وكل شيء شريعة بمعنى استقرار الاستطاع في الوصول إلى الحكم الشرعي اللي الوجبات وكل شيء شريعة فالمجتهد إن كان كاملا آلة الاجتهاد إذا جوبا أبجوبة ومن طريقة يا يتمدى وشرك تمدى نفسي ده أبجوبة لدى قمتي ونا فإن اجتهد في الفروق وتبين ذاتي hukunci lafiyar na da kuruwa hukunciyar ibada ci lafiyar ya gana dona ko aka tuba ji da ya gano ya mai a jira a yi lada guba wai ni ta hada amma ba ta bayan zuwa afa wata ya ciri ciri falahu a jira wani a yi lada ni kin da za a ji su gina amma man gondo na je matsayin da sai da ta fata waya ta ciri cina zai tsaya وتوكيو غودي كايفا وجه مسيه فتوالا في حكمة على ورنكشينا با كاتولا لو باندون دو تفتوايا ليس يا سيغو يا شيخ idan bala man da wa kamilu ala dai kai ya tun wa gumina condition na ga wa na gumi to uga da ji ta ci ta yulada amma wannan da matsayin wucin kwana wa ba ci shi wa da ta ciya zai القرآن قد تام يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم كما نقول في التوشي كان يكون وصول يوم غولي متليشا ko haka da sosai ne da sosai nan ga wadatar kuma laisa laka bihi in inna sam'a wal أولئك كان عنه مقبولا أثر يوم قال لي من يأتي كم دنا يتجدي قيمة وشكل يري كم دنا يبكيا فتوايا فتوايا يا بيبي بياني كيا ساشي من قدر ومنهم من قال من منجر أتجدي جدنا كل مجتهد في الفروع مصيب مصيب zandon game ya fatawa ma su fatawa ya nan cikin kuro ke cikin matsala ya hukuncin ibada da mutum a yi wulada tubu wani fadi ne a jaman na shigara a yi nena. E gabaci yaman da ya ci gannan za ki lai sa kullu mujtahid fil furu'i muqim. Wudi zandon don na je matsayin fatawa ya nan e ya fatawa ji fadi ya

ماذا بدر رشنا كل مجتهد في الأصول الكلامية مفيد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مفيد ولا يجوز أن يقال إذا كلا ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مفيد من هو روقيا نيزا بجزان جنزو نيجو إرتعادي في الأصول إبايا إذا أكيدا ليس أبو جنبي أصوليا الكلامية زي آل الكلام جو من نجي لكم جنبي إلي يوينا إلو تفرش نجي لا إلي أكيدا نمسلنشي أكتاكيا عن كلاجون kungiya da rayuwa na fito ku tafiye musulmi da musamman bangare asma'ullah wa sifatu ebona baada bo musulmi diga egwa buta na tawhidi dena egwa ni musulmi to kafiri pata aya da tudun ga eu ani sai ko shi zai je zai da zara ya kai ya za su ce Eu je pata da tudun dun egwa ba ci ga egwa ya uluhiyya kafiri je da garbe uluhiyya da mu ko duja a mu ko ba mu ba kon ba ci egwa ta ci da musulmi je ko gana ci توحيد الأسماء والصفات يبقى كنا يتوشي جو ساتي يا كنا يتوشي نيا عند شي ذكر بدا كمعقلة جنب مشبهة جدا كساتي يا أشعرية جدا sai bayan sai su duka ba za a ga tabbata na kiran yaya to babu musulmi da kiran da tauhidul asma'i wa mai bayan da ilimi ke da akai da wani mutum zannan gwaya ga wasu daida ibn ilimi akida ɗaya dukiya ci ba a mai tuta an kari ba e lokacin da mai na fiya bangare a akamul amaliya wacce yi da ya goro wai da ya Igwaya a, bandon da na ji ijtihadi daga akida na ga wani dalila ezu da da ra'ayin goci misali Qur'an ga Ar-Rahman ala al-arshi tawa ngudi istawaita istawaita no le ijtihadi ko kinana shari'a ce da ne daga akida en ha e bangare abaliya ta zamo a yada na mamman kotu a la hukunci siyana to ni na timon ji sawo ke mu tabila dan da rafi da shi dan da shafira shi da an na zalika ibn abi kuke shiga man dan da dama na yi da ilimi na na wa la hukunci siyana wa dikiya bangare ya akida na zai yi asi ila tafsiri ahli dalala wuce lailo yi ga dalala zai ji sai kuka ji wani ya na daga idan ku ruja ya minan nasara ke nasara jina sai wani man ji kita ke yahudu jo amma ji iji ta haɗi da na ce ina na ga sai nasara gida kuma wani ne a ci da abu a da ci da ya trinity zai a Ku Qur'an magana kan kafaran da zina kalu inna Allah salisu salata amma man ya ji gaba da ra'ayin na gogo ba ni don da aka ga za ki ijtihadi wa da hukunci kiyawe ki ga ci da wana zanna shi da gowa ga ci ga zai ji da sanin ta kada fatan wa ga da wata zai riga su kai gutana wa gare da wata ibn akida ga ta ga bayan irin na akida ga ki ba ce idan mai na ki ba ce ibn mai na da tsara bikara وكانت وكانت النصارى المسيح ابن الله ده بعده ابي اكيد انا التقليد لا غير الاله الاله الرب غير السكوت اكيد الاله الابن Sopeti, zai tsorata, ase ke aikin awa robin rurin kwanin firiji, siriniji, jiragen asabta wajen nefa wa hada a sabfiriji, ra yanzu daga cikin jirgin ruwa cikin lare, wuri biyu, wuri yunifu, cikin da ya gudu, yau asabta wajen nefa ko a cikin dawa ko wuri wuri da. To ní olè ká tuntun fàáyé sí àgá àlè kòkó èrìjẹ ó àlè èkó tó àṣà àdìgá àlè èrìjẹ bọ̀ àbá àlè èkó bọ̀ mutum na àdìgá àlè èrìjẹ bọ̀ àbá àlè èkó bọ̀ tó àṣà àbá kún bí abẹ́ na da ra'ayi fata na tẹ́lẹ̀ kule ba na kyau da ba na al'amari shi to bai wucin in kuna ya zaɓi gaza ni dondo na gaji e istihari daga akida wani haka kwadanina ɗaya bi istihari daga akida ba ɗaya e lugwa lutan da na kauna sai wani wada ga man don da zikir siya da wada akida to alul batili zai yi sa zai yi ke ìsàyẹn tètè ń pàtà náà wà lágán àdúrà tẹ̀wọ̀. wọ́n ji nga tààrà mọ̀jú sí dídé mọ̀jú sọ nga ìgbèjì ìwúnana ìgbèjì ti dọ́kítà àdìgẹ́ ìjẹ́mọ̀dé ọkọ̀. Bẹ̀rùkì zanúnájì wà gàgá àkídá náà ńlá ga ina gani da ake na da bayanan ta kwaya a tabu rana wa ga na a sa gidai ne. Ebe da a zai yin wani gidan a zai yin wani ko. A zai yin ko. hata abubuwa a da su kwayan aske a madin su kwayan ba shi ko a ti da yana majin su gida wani a gudu su kwayan na su kogo ba da to biyan wasu zane da dukkan ta intiya da gadi da akida ba mu e, na ɗaya biyu intiya da daga yana da ba na ɗaya da canza na annabi zai dore na in ga gama ya akida ya sahaba to ɗaya duba kiyar sai fa ya shi da gudun da sun canza na annabi zai dore na والكفار أتى بكافر وهذا أتوى جديدنا وغير كتبها من دون بجد اجتهاده دا على أمره أكيدة ليس بند على رسوله فكافر وهذا أتوى غير ذلك أن بارك معنا شفتك جنب أن بارك والملحدين أتى دا ملحدين أتوى جديد ملحدين

àti ìtìhàdà dẹ́gẹ̀yẹ́ àti ìdáwọ̀. من كتب بين لو دليل من قال ليس كل مجتهد في القروء مصيبا دليل من نجي برأيي اجمل ذنب نجي اجتهادي في القروء اي في الاحكام اتو كنت اتيني هي عبادة لطيانا مصيبا وجتبيانا dalili wanda muke yungayi e ga niya da sallallahu alaihi wasallam na wanka hadisi wani imam bukhari da muslim ne gobe na ndamma ni jitahada wa asaba falahu ajran zanzon da na da bayan ku ji kokari na hukuncin da kiyana wa asaba shabi fadeni yake hukuncin wata falahu a ayuna da guba wa man jitahada zanzon da naga da bayan ku hukuncin na وأفطر عشاء شركي فله الأجر واحد أعينا ذلك lafazin imam muslim da buhari wanda da kakan lafazin da yi na buga man eh idza tahada al hakim hakim da ala lafazin da shi ladan lafazin yi ijtihada etikan maya mustahida wa wajhu dalil idan la ila hadisin na bai na dalili da ya ce hadisin na nan kenan wai annan nabiya sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam khaffa al-mustahida taratan yuga da kan da ta da ke mustahid na da ya ce ba ta tawo gona wasu gwaba rukufra kan da ci mawa da ya tare gwaba zaina gugwa da kuma a shi ya ga don da ya ga ya a zainu ne ka gugwa a dole ta ce goro ثم جاي تمشينا بيان لما نجد يعني لسنة كلنا كنت جابا على خير وبرحمه يا مكة لسنة كلنا على خير ندعونا كنت عم تتبطل تتكرر بياني كيا بياني لمن شايا أجينا جولا من شبشي إذا أنت توانا أنت ولا تقول أما من يقول أجينا haqqul ilm kaka ta kuma ya ka ta tawaya zuwa cikin kasa kuma ya misali no shaba ba wa cikin ba cin wannan fa fahimta ya zuga yi fahimta wa ya wurin yi fahimta ya ka kafin gani mai ta to ga ake baya zai yi wa da uzuri misali kafin wa dokwa wace yi fahimta ba wato samun ya zaɓi cikin fara amma kan da ke yadda ka sun dokon wani na fahimta ga cikin ba su jiwa to yau zama amma don duwa ya zaɓi da shi ka sun koya fahimta koya wuce da aka riga na waje ka sun wani ka sun ga amma fahimta nu ko ba fahimta nu amma ka sun gaga wadanda ne ne laman cin da na. Ni ne ne ke laman cin da ke ba ku saurana gaisu ulfafi wa niyya wuje niyya tata da janibiwe misali wuje niyya nini ni wujo wuju le ne ga hugana zandun da du ko ga wuce sai ga ko ne wuga da a zawa kafin da na mai gama cikin jikin ganin za ce za a ce za a yi bukatu da wani jona za a moci ne da ya ebo ni ya sako gogo ni ya wuce tasiri tsaron musamman da ba da ya kafin da na amma ya son ya na dabi da ya ba ce kan da bana wasu kan don da ya gana wace a gana za ta yi bayanin ci da za man da su ji na wato masala di kina na wati bayani da ga ta na ma ne goji wate eh wate logo lo kan da ya gana wo don da on aga ni ci ci ra e gonni ya kan ni ta do a wala da ri kade ya to kan ni ta to musamman ta ta kan do ke da ko da shi ta na Wannan alamarin na alamarin cikuwa goro a shi ma za ku yi wa mutuwa ganin ne la a ne da cikin karnin da ya ba mu ni ya saba to a ta gama to to to a ji da kanun da ne wanda ku ya gani da ni ya saba mu ga da ta'annu ke a ta'annu to wato waye to ba ne man da wayewa kin ga wanda ma kai ilimin wai wanda da da gando ta fara wa ma wacce wani ko din da wayewa ya ga shi

alongari almaafi ekule mbali mango ndabo ekule mbali ko ubisageya ekwakira ababa ekotu waje bawa zama la to shi gai daga ya ayyuha allazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya yi naga imani gina in ga e ga ga in awamir wa yadda nake wani akiya da nashi aka kwarai yaji Allah kun furkana to ci da ba wulawe wangi da dede da lawo ilimi wangi to kan da mu na kowa ci ta bi dede na da to ta ho lokan ka ka ta na wuda ga nawa yikina goro da su kure di mu ya almasa da mu shi da ba ta da mun wanda suna wa sai kun ya aka fatan ki na yi gurin wannan da ya ta iri na zama da imamu shafi lokacin da su imam malik madina wannan kin ga hutun zamba da yawo da ba su na miliyoyi da ake yi ne amma da ba ake yi ne na Allah ta wuce tule sai bare ke da tule ba su wannan da ake yi ne to wuce da wani ne da cikin ya san kawai ba ta ruwa mini yana shi e waga e eh, tutu ya bin lokaci na wata don a ya fatawa ya to e dole bayani na ide ba ni na e ga ya fatawa ro e ke taklidan cho misali waje da mai risala mai idiya da jiwa ga ko e ga mai fitu na ko e ga sheku sai ni bin ba ta a ga jiwa ga waya ke wo e fiya e da ta na gidana amma bai uzuri wajen na iskin ba e ke na wajira mas'ala wa rashin wanda ga su bon ga ne da ku kawai da kayan sun da jaɗe da yawa wuce fara ya wa kanga amma wannan da man ko da zo ga na da yake da ji faruwa za mu yayi na ya bi da ba yake mata ya mu kan da zai ta da mai goroshi na mala irnati na ji ka kayan sun yana ba su sun saudiya sun kuwai sun misira sun na da ta ta yi da kiya na yamman shi na matsalar rabatiya na dagwalana ila tebin in zan da zai fatawa a da kishi ya fatawa ya shiri sun na zai fata da zai masa da wani za a cin ya tebin sai ba ta ni ta ta da kiro da zai kuwa ke yanki fatawa ya ke indiya shiri man kwado kin bai da da man da sarrafa to ne mu da ke kai so abu hadu alkhairiyo kabo ila kuma sanin mu sai da mutlaka idan la da manshi kiman na da kiman ala kaza kiman ba zan yi dogi da shi Allah ya ji bayan gaya a lokaci. Daga ta soci jihu matsayi na ya zama shi a al'ummar na yau. To, ɗaya eh, gida ba ne wa ga kafin manu ya fatawa na musana, mini mugo za ya fatawa da lokaci ya mutu ma. Wata ake mutaya ya fatawa ya. Aka ga madan, mangaye wa madan, mutu ya bi fatawa ya, kowane wani wo. Aka ga manya da ya bayan ewa ukiwa zambe watawai ko wai wata yana ta ko wai wata ta ko ba wata ko girin da ke wata ya ta a buya ba ta wuda alin na ba ko wai wata ya ko tarawai ko zafi wa zafi tarawai ewa ukiwa en don da daga la'an ya fa ke na tuwa lugwai da ya fatawa ya ra ewa ga ukiwa ya gona yin na jistata da mini ina kan fatiya ita nan uzurin na ga haka da zama alubai ya zage da suwa ya mai shi ya to sai bayani ya man jefiya ina wuba na wari ya na zarce da yi mutisai da mutlaka na kawai ya ya fata wani bayani na jaman shi jiki wa daga nan to man wasu kwanna wani bayani kira a yi man shi wani ke kaguba a ce mini man shi wani ga أنه لا يبكي إلا مجتهد وبه قال جمع من آل الإبل أو بذن دل يتتوسط المجتهد إذا كانت في إتوبة بداية إنما بقوم جتاتيبه بقوم يمسلمين لا يتتوسط وغير مجتهد بين مجتهد في سنة بداية ويرى آخرون أن المفتي إذا كان متذكرا في مذهب إمامه صالما لكلامه عالما لراجعه من مرجوعه كفى أما جميل من جو نجو دجا أبك من غا جبا دم أبي من يوبنا وطعين تغمن يوجي تسعي وكي مسألة نشي فتا بطا أبي من يوبنا تهو ويا تساوش sabu je iskin ba sai ukun chorowa wuda ciwo ga janna gabo sabu ne ne imam maliki go wala ya fadawa ko imam ahmad ya rayu ko ba fara ayu yi ko ka kana nan ko ya fadawa ya ci ga na na man ba ci ji ai da rayu ga da daga ce ba da maza a ya iskin man nan da mutum yi man ko ya mutsai da wuce dole ga sabu ne da na bisa ba ne ko ya fadawa na ya da dalili na shiga da فهو ذلك لأن اشتراك لأن اشتراك الاجتهاد المطلق في المفتي يفضي إلى حرج عظيم هذا عند الله يا فتوى السيد غير مجتهد المطلق يشرك نجي سوى بلانا إذا وشى الله يزال يوبش هذا عند السيد غير إن يا ظاهر فتواتير مسألة مسيانة وضعت الفرع وضعته ويضاف إلى ذلك ما نشاهده ilé náà máa lá àlámọ̀ ló ń ṣe àgbọ̀dá ìdá yìí ẹgbà ẹni yìí ẹlẹ́rẹ́ wà kó fi wá kí ìlẹ́kùn máa ṣàṣẹ àlùmọ́ mùsùlùmí lọ ilẹ̀ alìsìlámíyà ní sẹ́kùlọ́tì ní ẹkùn tó yẹra ṣe bí àkàmì dín etí ń kún ṣe àdéhùnṣàn fi kàfíìrì ní àkàrà wà kó àlùmọ́ mùsùlùmí ti dọ́gba ìgbẹ́ni sọ àdéhùn da wazo da mutane da ke bai ga kuka ya tunne ya kanin dalili ba shi ngai wa kaswatu mashagil mutaqassisin fi ahkam shari'a mimma qad bai bainahu wa bain qulub darajat al-ijtihad ngana ta to man na yo na na yubaki ilimi ya adini wona gato a ko shagala ga sa daina na lagwa kwaji a je mutu ijtihad tara. wa yake to matsayi na wajen man sa ne ko ne kika to addini na tubowa sai ko shagala ga doku ku wa wal qada ma annahu markazun azim ga hatta matsayi na ga zandan da na ji a ikani na wajen matsayi al'amarin nabi mu ga ga saran ga mana hatta alƙalanci e ko wuci ku e wa da ne ko ya e ko ya ma wuci ko amma san jilla kada ci ci ga sai bai rai mu da sai dina wani hana da zan gando a jihar alkari mai mutai bi tura kinan ɗore na a zo alkari da nigeria na da kwani na koye kana ake ba luga ake ba tafsira ake ba hadisa daga haka ake zali na hadisa gara larauci wato nan da nigeria amma ilimin hadisi ne tafsir man gutu ni ebe na ilimin jarabe na gefe sauran usulun sik ga gutu ibanu ala nigeria sasa kukyanje wakunzaako nga mala falyekuni lmufti kalfabi ewaga mufti fatawa ya e hukunci yakibona ka alikalira eba hukunciriga siwaikigorgoren lugatena kabude sharati kaya sunna duguna gorgodo dena wakena salo wafahimta mazabiya mawuci kondo tigi ko bayani mawuci kondo tigi sai ibuna taimiya ko ibn al-qayyim bayani yake hukunci na jaga da ciwon haka in ta wuce wani walla ya ka tawaya ga wani da aka ce mas'ala ga tsaya wanda da kai da ga ka ya sunna ku shigo bai ba to sai bayani ya karshe kiya ina naza ya ba ya alamar ya fatawa ya bana kin da ibn al-qayyim da ne da zan don da ya fatawa ne wai kwaton ko kiya da dangwa kin gidan ko cewa ya kuma to zai zai ya fata wani kulillahu yufikum fihin fatawa ya tsaye yo gugu man don da shi shi gama ya fata wani ko da ya tsaye to shi zan ko da yi ne kuma ya ba su domin yana laga kun dauna a da kiwon sun na lissafin wajen wanda ya sandan wayin kiwon ta waga da wuce yadda ibn jawzi wa yadda ko kai ne ta da yake ma wasu kon da to ne ga al-hasan ne gin ziyada al-mu'minina ga istusiya fi mas'alatin aka ji ma wasu kon na ga yake mas'ala an da to fa asahar ka ci ci فمن يعرف الذي أفتى زي ما هي تتوننا لم يعرف wuce buke da na umar gari ya fata wani zanna na gogani fassara munadiyan sai gwa aya ni zai ga da wannan da ya wuna sai wa fata ni zai wazo da ya ne ba esi bibo wa ga inna al-hasan bin ziyad istufiya yawm kaza istufiya yawm kaza wa kaza fi mas'alatin fa'ataha فمن كان أفتاه فليرجع إليه فمكث أياما لا يبكي حتى وجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ وأن الصواب كذا وكذا وزوى ووايو إنه باقونا يجيها ودوا دوزا ودوا يميو زاقا وحسن يجين فيها ويا فتوى يا ذا إيه كذا lokaci kaza ya ci matsala kaza gogo kuma ke oga ga wa da ke ci kasa wata kuma nan goga zora gogo da mai waye ni mai waye ni to man na shi shi ko be kwe kuke ya fatawa sai na ga shi da bayani ne ke bayani kaza na shi ko kaza na ya ci gogo goro da kan ta fatawa mahallu shayi wa aya go yasa gudu waza ina wuta zumanin ya realize na ah, wasu bishira Allah ka saba ibn Allah ya fata wani ga tulo tubo wai ki bishi go waya ngore waya ngore don waza gonza halabi wa ngalo yadda su نمرة القرآن لا تقولوا بألسنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون يا تدور لا تحبجين ترى النبي كذا حلال كذا حرام صادق إلي لما لما لا يا خليفة كأنه شكوه إذا أردت إذا فتواجد لهم يسوي أسيني na kuwait civic na india civic musamman da tun da su mujallabe gun wurin a kan kai kin na wafila wasu alawar na jikin zamanin ne mu da basuwa ma wata kokari ji tsawon ko bana da ji kokari fata ya man jiya civic a da alabe yan saudiya civic yan nisira civic ekin matsala da wurin na cikin tí a jọ sí ugbọ àgbẹ̀dọ̀ náà mọ̀ òtún kọ́ àdìsẹ́dọ̀ ní tí a jọ sí da tẹ̀lé a ji wa fìmẹ̀lì ji wa da ọ̀dàtà lítà fìmẹ̀lì فقرات باطل يشك وتيمين يشوى الظالم يقول من فجاء يقول لجاء أي ذكاء أدام الطيوش يقول وهذا باتا وعشوى أدام الطيوش أرسل لوكتا فمن جبيتين وقرد الجنة لشك وتيمين بتاعتهم da yi yi wa ranar sai tilo ba manki ga nan wala rauci amma ni ta kai hadisin shi kan mai tsaso sai gaba man da zabi in ba ga balarabe ne sai ta bishe gurman sai ya bayyana yadda kafin zuci su gawa da ban to ya tabbaci na yi kun kyautu ke lada da lita su gona ga abin da zan da cimin yamman jau أفتى رجلا من قرية wa bainaha أربعة فرسة فراسة zaman wuce mu ya fatawa zai mu ya fatawa na iza bagin wucin. e ji bai man na dana ya kpatawa na dana mai arba'atu fara'ata sai ga farsayo e ga ya ga yana da buta wasu mai fiki e ga da ne ya ga e mai da buta ata ga manyan ne a shirya wanda yauna ne ساكان أربعة فراسة ميل بتاع غير قصر سيدنا سوصر سيدنا باني ميل بكي وقبت سوصر ده سبي من ندنا دل جزو يا سوصوانا إذا ندن قد أبو بي قلني ما يسنا ميل بو جو قبت الله يوضع ما ماتي الله فاطبا ويجا يسا يزن تنجو نفسه فلما ذهب الرجل إذا لو كتنا زباجين مددانا تفكر من نسيك سايتي فتوانا ويونا فعلم أنه أصبح من شاته وقال هاتش بشيء فيها فتوانا ويا زباجين لنا فمشى إليه وفين وزن سيجيها زباجين لنا ويا فتوانا لا المستقبل من ومشيها جنا فأعلمه أنه أخطأ وشاهد بزباجين لنا فتوانا ويا ونفا ya gana wa jinin ci yawa gana ne ya ci bikire faka na ba da zarika ga sunan man na gajen farsa yi gunin nan ga ya zai ne da kode zuba yana iza su ila an mas'alatin tawaffafa kan dole na ajiyo ga su mas'ala wana wa da mewa wakan wata dufe ga idan ma fi ya kuwatun amshi arba ta farasa nisa ina la mi wa mina yidde ka gona mi ga da sanu ni ko gure da an da fa sura mu yi gatta mu mai wazi wala na mu je ko hakko da da sai azaba to kina ngana ga be ju ga wa da wa ngani yidde ka gona da da sai ne ni ko da gure da da mu ya fa sura an da fa sura sai da kuma ko ina ga ki fa na da gure amma ina na wa ne to qur'anu jena wa ya fatawa da zan da shi kafiri ade dan wanda su tefa da zan da shi malaka ne ta kada ne ga memba zai daga da hausa fa zambiri mu ci da ke kokari cikin da na wana nan tushen tushen wanda kafiri ra'ayi dai da nake da kada ba ma kuma sai ne fatawa na fatawa ya shinare sai wani da sore zanna muke kaya tun dare mai ba hukunci ci zan da tsoron ruwa ci kaza wa da ka gare ko ci ta wa ne da suna kuma qur'ani ba kuma ya muke hukuncin don da ya bi mu ba kun lo hukunci go ya ya wa bi mu kuma go ya fatawa in na ga mai ajida khawarij da na mun nan mu ci da sai yi ka sai sai walbani sai da mini ya ujire hawa rubi zo wai kendo na nabi jayana ya je bi tafsirin da wani shi ga kendo na nabi gan idza jayo yaqra'una alquran wa la yujawizu hanajirahum e ba qur'an wa ma wai go fatun go haka ga fahimta yana nabi fa ba musu nan gai a ga fahimta yana ga na ka tun da buhara dai go ba ma ke to ma waya wa sai da bi Kur'anu. fassara ciki ayan na kuma hukunci kike da gobe ga ware garfe ko na ware ke ga da ga yana na da ta yana da aka fahimta yana kana amma ba hukunci kike ga dini da saboda ga jayo na ilimi fara sahaba su ko yijina amma a yi kafiri sai na ali na sahaba da ta kafiri da ilimi na abu kafiri muawiya na isaka tira na bina na sai tawa ina zo yi kafir zan na jike don da ya dini ba ba bi da yau zama la yi wata da na manzi da nabi kulli qaumin wari Jamman don da ke gudu shi wa da dai rayina sai wa gaza to daga gidan wajen da kuku da musa kai sai ko ne musa kula da wuce zama la sai Hussein Hussein ga da min litatu ne ga kitab al-ilm ato fasawa bayani ya ce al'amar ilimin boko ya kabo zai na wata yi mamaki na wato sai zaji da na zamanin nan agabe ya fasawa a majin matsayin ya fasawa ya za su kuka bana ala fasawa ji da ya wo za fasawa a bautin ma bauti ibn wuce ce mutum ya gyara. wuce yin dole ya dini ba bai fasawa nan nawa ya na zai bi har bauna hadisi fitiwa zai bi umzatul akam fitiwa hadisi na. da yake kuma kun ce daga waya fatawa zai bi har rumiya fitiwa ita bina idan ko tawa na ya ba ji ma ba ta arun ce faga wala ko tawa ku amma wa da cewa ga zai wa ai na galan zuwa na shi zuwa ku ya mutum sai ba shi ne larabawa ووقت تواجد وعدين الاثنين لقد تواجد أباوجه مع باوجه so you can do that فتواجد يدعي إمام مالك إذا بكنا جيوه وفي أجابوكي karshen su ba a ba daga cikin harsan ba sun da yore kiya da ta wa ba ma sun da bu daga milla e je gutun wa ko guni ni ta ta ni ba o ga wasu wadariya ni ga mali ke na wuce na kena ana kulla da kulla ya ne ya na ya kiwe ne yawa ne ne yi yo fata na wuce ja ga ga na wuce an da na wuce an da na sai mamaki sai wuna kewa da ga ga na ga wasu ga zamani ke bi ana na ya na da na saboda kwandon da na wazani gobe wace na ga ya ce ga wace wanda a cikin ko zai gara wata ga wace amma kuma bayani ga tura ga ana na yau za ta ke kuma wa shi ko da ya gobe gara na ga wace ina ga shi wa gara man diga la a dare ni falai ni ka ga fili ne kila shi ga fili ne wa e gwanin na tuwa tani na yi kasanni na wala tani na yi kasanni za a gani wurin muhimmanci na wacce na wacce ya ga jibe shi ke tubo e gona amana wuci kuwa amana wuci kuwa to man ji da ya na ku iji lura da nila to na zai e gudu ke ce ga bayani ya abu gurgudu nan ku ga na social barcode da ya ci kina social diga fara to bayan karshen gari hukunci ya mutu sai da shin ki hukunci na tafiya jibi ya mutu sai da wani a da ke kin gaba ciki e waga a da mutu sai sabbi kifaya ta buro wuji dole ya zangon da nawa da masanya mutu sai da sai bane zaman gida ga ta ta ta kan da man da shiga da ga je man da ga masai mutu sai da amma je na ji fasiya e ji makanta da waya kyau nga yi na jirgin matsayin mutari da a mace da tashin awa mu jami'in shi ba a tare da ake je awa mu yi ke yi amma ake je mutayirun ne da jiji kasuwa a jilo bandon da mun bayan sun da kasuwa ga kwakwai na matu na ji makaranta da ke ne shi yanzu ya gura da sashen ya nuga yi ya ni gagara aiki ga wani wani ke makaranta to ta basira ke gwaya wai ke fahimta na wata ci gaba ya tasira don ga kwafa ga wani ya da mar alayin farko na dai amma ya ba cewa da ni ki ki mai lani ki yo eni da dai guza wani da ga da nan nuko kollo faka su ku fiti amma da ga ta ga wani ya ba ba zan ne ba zan ne wa su la ba ru sa da ta da ba da kai don kwafa ga ni to ku fita ki makaranta da wani wani ji ka fa mu dai ba sai mu sai gona ta e boye ga ne da ci da kun da na ne ya wa su ba da muke hukunce mu da sai da wani kwarda kifayi sun za su ci cewa za a ce bai ni mai mutai matsala kiya ruwa yana to kai da ba kwarda kifayi ma zai ka bibiya sata za ki mutu da yanzu zane ki amma da kwarda an mutu ta zangon dona ebo da na toce daga falaula nafa min kulli firqatin minhu ta'ifa ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آية أن من جدد فترة قبيلي من بسيدي فترة يتيج تكيالون إفودا أحد ينجزون فترة يتيا إلي بيوانا يقول لك شباب ما كان المؤمنون ليسيروا كافة فلولا نفر تشيك أبغاني وبيا من مؤمن بالبينات يا دافدنا ko da ka kafin rigina har tafsirin muntaha ya to profesa ya masar shiri fasara na ji ne ilimi amma tafsirin mu yasa ya mai saudiya shi zai yi profesa da bangare saudi saudiya eh, tafsirin na tafsirin na kuma kana fasara na ji jinrai ya kira ya kuda ya masar shiri ya fi fasara ya ilimi agogwaya na ne da ga ya bayyana da kudana ko da ilimi wajibi da su ta da ba a biyar وهو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وده بقى يجي كم جندو ده من جندو أستاذ طائفة يمان دو تجاك يا يتفكروا في الدين يبقى لا علم يقين ولينذروا قومهم وجاء في جماعة هذه جنبا كتير نتوشي وضع هو هذا لا أخشي دين أو وانجلي إذا رجعوا إليها بشهادة صار لحلق يعلمون يبقى لبعض فقطوا وتجيبا يموت إلى لا أدوي فصل كفاية مجد الصعقة سيغات من هذا ba. تيدون إلي نبا يقولنا مجد يقولوا أثار علومة دي جاء جدنا عند الشجاع وقع جبان بشنا جاء سوزما أجبان كاسما kowa da wadatakwani da ne sani tafsir wadatakwani hadisi ne wadatakwani lugashi wadatakwani musalau da hadisi wadatakwani usul al-fiqh ka gobe ni kuye a cikin هنا المعادلة والنظام ضمن هذا سبيشالي ذا فرع الوشرة وقال على خير الطرف إضافة على ما صدوش على حكم شاكان طب نظام آية ملكية يعني مشارة جبعه نظام بيتوتي جاي يعني سورة النساء وهو لو رجوع إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلم الذين يستنبطونه كان ضمن لو كنت لا تكره e eh, wata musulmi da na alamara mai ba su ce soci zai ci a daga ci alamari na mu ko ulul amri zai sahaba ko na bibe agwa ko na wuci ko na bikita shi ko na ebo ade ba la ikin ba ta sai ce na ta na ji mas'ala da bi zanzar yan fikiyo ne ya ce ba usulu ya ya ala musamman kendo na ade mazbar buhut na sai da kokarin tubo na girman jikata na dangaye fahimta fi fanin da shokan taimako yau saboda da matsayin wuce kwanna man jalata ku ala almajarin ya dama ruje ba a yi da da gada shi na. yi ta bayani da gwargwado ne ga na ƙarshe albarku duk da ya ci suna soci su gafara wanda zai ليلة يقولون شيء عبد الملك بن عبد الله الجويني الملقب بإمام الأرمين من تلك في نقوش الجغرافة يكون قولنا الخير الذي نقوش عن جسد بياتي إلى نقوش الجغرافة duga ba ko ko ke na yigana ke na ko ke na kula ti ga ne na duga da ko ti ki juma ko asiri ne fa ga lo ne a de ko ga mun go shi ne Allah ma ko ne wai e ko ni ni ko ji ko kari manga tafsir jigo alaka ya da kendo na hidayah kina kai ki shawra kwamitin masalaci ya lafiya da ke ga wucewa tashi tashi alawa fata sai iga a gaga da kasuwar kashi ba lati wani mai ne ga tafi iga iga ina shi ya musamman Eh,